sun gudu sun gudu kenan so help your life and help my life give me money i will give you this kin ga wannan duka matsi ne za ki iya amfani da shi sannan na gyaran nono na is very important gaskiya in ki san nonon ki ya zube za ki iya amfani da wannan in kina son nonon ki ya cicika za ki iya amfani da wannan in ka san matanka ta shayar ta shayar ta shayar nonon ta ya zube ba ma ka jin dadin tabawa za ka iya siyan mata wannan kun gan shi za ka iya siyan matashi za ta dama ta ta sha daga ranar farko za ta fara ganin canji wannan idan ta yi amfani da shi yana sa cikan nono yana sa nono ya tsaya kun gan shi nan shi ma yana nan akwai sannan na matsi wannan tsuguni ne kun gan shi nan tsuguni ne za ki ɗebi gawayi idan kika kaga wanki daki <clears throat> irin ba ko wannan sai ki jefa guda ɗaya sai ki sunkuya a kai matsi ne mai kyau idan kana son matanka ta matse ka fara jin daɗin jima'in nan kamar yadda kuka fara tun lokacin farko sabo-sabo my brother you can use this you can buy this for her it's also available kar ku manta akwai yajin maza na ƙara ƙarfin azzakari isa wasu a bayan labu huta lafiya